Thank you. Assalamu wa rahmatullah. Na soka. Ah, da zuwa gidan su Aliyu. A gaskiya malam na daɗe, saboda ba zan iya jura ganin halin da yarinyar nan take ciki ba. Malam yarinyar nan ta zauti matuƙa. ban kuma san me zan gaya mata ba kana kallo sai suwai ba aka ban mata ta rika kula da ita to ko ita suwai kanta to sai kina ta bibiyar ta kina ta tuntubata me ake ciki zai amfani guri biyu zai a farko zai kwantar mata da hankali cewa an damu mai wani hali suke ciki kuma ana kwankwantar musu da hankali sannan kuma na biyu mu daga gare mu za mu ji me suke ciki wani irin hali suke ciki wace matsala ake ciki wani tunda abu ya zama rikitacce har irin wannan ba komai zan kwatanta amma malam ni sai nake ganin ma'aikatan nan kamar ba su kware akan aikin su ba a gaskiya malam ni kaina na karaya a ba haka bane bayan da muka bibiyi abokan harkarsa da abokansa da ya je wurinsu an tabbatar mana da cewa a hanyar da ya biyu akwai wata gada da ta fada kuma motoci sun farfada da dama daga nan ban yi amfani da naji ba sun ɗau jikina na je don gaya abin yake kuma ko shakka babu da motarsa cikin motocin da aka ce sun fada na ganta sai dai kuma gangar jikin ne wallahu alam ba san inda yake ba dama malam na san yaron nan ya rasu koya min kawai kake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amina amina ya zan ɓoye miki abin da ya shafi mutuwar ɗan da kika haifa a cikinki ban ɓoye miki mutuwar mahaifinki ba ban ɓoye miki mutuwar mahaifiyarki ba ban ɓoye miki mutuwar babban ɗanki ba sai maganar mutuwar wannan haka ba ni da ke mun zama ɓarin goro in an ɓara abin da yake na shi kenan gurin raɗaɗin da zan ji shi zaki ji ki hakuri na na ga motarsa ba jikinsa amma dai ruwa ne a gurin da yake tafiya mai ƙarfin gaske kila ya tafi da shi waɗansu ƙauyukan da suke gefe ko da suke nesa da gurin ko mutar ma da haka ko kusa da gurin to mun bar Allah zaɓinsa muna nan muna bincike rayuwar mutum tana hannun Allah ba hannun ta take ba iyakacin mu da shi haihuwa mu ba bayansa ba ne shi ba bawan mu bane mu iyayensa ne mahaifansa ne haƙƙinsa da Allah ya ɗora mana mun sauke mun koya masa addini mun koya masa ɗa'a mun koya masa tarbiyya ki lura ki gani yadda rayuwarsa ta zama mai haske a cikin al'umma yaran duk da suke nan unguwar da ma wani gurin a can ofis ɗin da yake zama ma har ana zuwa a ɗau karatu a wurinsa bai zama rayuwarsa ta zama haske ga mutane ba to ana kin ga ai mun yi bakin abin da amma ya rayu ko ya mutu tana hannun mu tana hannun Allah to mu ci gaba da roƙon Allah ah, abin da ya tunani ko abin da ya kamata shine mu roƙi Allah idan ya rasu to Allah kai masa gafara Allah ya gafarta masa idan kwadaransa ko ya dawo gare mu ko bai dawo gare mu ba to ubangiji Allah ya kaddara rayuwarsa ta zama maslaha ga al'umma rayuwarsa ta zama alkhairi ga rayuwa ga jama'a wannan shine babban burin mu ba abin da za mu yi da ya wuce wannan kai mun labarai sallah fa ginshiki ce na rayuwa bayan imani da Allah subhanahu wata'ala da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abu na gaba fa sai magana sallah saboda haka ba wani magana wani ni ba zan baka kariya ba kawai sai ka ringa cewa da mutane wai ni kake zauna kana ba abinci a gida lokacin da ba da lafiya wai shi sa wai wai kake kin zuwa gurin masallaci kana sallah ni ba abinda da zan maka ranar laran an tambaye ka baka je kai sallah ka ba kan lokaci saboda a cikin farillan sallah akwai dulul waqti faduwar lokaci sallah dole sai an yi ta akan lokacinta saboda haka ba a yin sallah kafin lokacin ta yi sannan kuma in lokacin ta wuce kai kai ka jiyo ba dole ne a karba ba sai in kana da gwaran uzuri bacci ya kama ka shi ma in ka san cewar tsautsayin baccin ne ya kama ka ba wai daga dara ka je kai abinka ba mutum ya je ya yi mankas ya je ya bugu ya zo ya je ya bacci ya ce wani wai shi shi ya jiyo ba ruwa na reni wato usman a kake ganin sa shi riga liman abu yake yi idan liman ya yunkura zai sujjada shi kafin ma ya je tunugushin sa ya ji ƙasa Eh, salman shari za ka yi ma haka ne mana uzairu shi ne yake riga liman ni kafa da kafa nake da liman tare muke yi da liman shi shi ne yake riga liman kaga dakata ko ni in kaga ina yin azarbabi a sallah to sai dai in matata ta bani uzuri ba lalle nan kuma rena sallah kai to kai fa ka zama liman kenan kai kuma kai ne abokin liman wato sai ku rika yi tare saboda tsaba kwarewa kai kuma har gashi kake saboda irin wato kai kama san abin da za a yi to gaskiya wannan kun ma raina wa kanku hankali ba a yin sallah aka kuma wanda diye wannan ma ba shi da sallah shi liman ban sa ake yi kuma wai kana ni magana wani matakka wai saboda matakka don aikenka ta yi kowai da sauran to mutum ko ba basa ce karewar daraja shikenan saboda kana sauri uzurinta da kai da ita duk gurin Allah za ku koma sai ka gaya ma idan ta je za ta ce ita ce ta aike ka ka zo kake ta sauri kake to na gaggawa cutar kanka kake yi ba wanda zai baka kariya sannan ka zo kana sallah buriburi kana ta wani sauri wanda zai mutu kana wani sauri kana wani buriburi a sallah saboda wani abu to barin gaya ma akwai waɗumani na tu a cikin sallah dumame ashe hada dumame a sallar kai ba dumame aka ce ba ba waɗumani na da nutsuwa fi arkanin salata a cikin rukunan sallah shi ma farilla ne dole sai mutum ya nutsa a cikin sallah in yana son ya sallarsa a samu karbuwa saboda haka ya rage naku kun ga dama ku yi nutsuwa ku sallar ku in mutum kuma yi ta a wargaje to shi ma dama san ba karbuwa za ta yi ba banda ma shirme kai da kake bin liman ka rika tunanin zaka shallake idan motar haya ka hau za a kai ka wani guri za ka yi tsalle ka fita gaba ne saboda ka san gurin da za a je ka ce kwa zo ku haɗu da direban ba jira kake ba ba kama san wa yake jan kama a cikin motar ba gaskiya dai gwara mutane su kiyaye magana ta gaskiya a kiyaye sallah a kuma yi ta akan lokacinta yawwa gaskiya malam akwai matsala guda ɗaya da take faruwa sai ga mutum ya kusanci iyalinsa ba tare da ya tanaji ruwa ba da zai taɓa to kai kuma me kawo wannan tambayar to me addinin musulunci bai komai ba yana dai da kyau gaskiya idan mutum ya san da hakan ya tanadi abin da zai dafa ruwa wani ba shi da lafiya ba zai iya taɓa ruwa mai sanyi ba ko ba haka ba kuma dai an fi magana akan sallar asuba saboda ita ce mutane sai suke mantawa su musulmi ne mutum ya zage tabbaci yana munshari ba zai sallarsa ta asuba ba kuma bayan gashi ana magana akan muhimmancin lokaci to amma na sa'in duk da hakan wani tsautsayin zai faru wani zai mafarki wani kuma ya sha'anin zamantakewa da iyali wata ran matar ce za ta bukata wata ran ne zai zo da bukatar a samu haka to koma dai menene dai shi lokacin sallan ya kamata a ce an kiyaye idan har hakan ta faru kuma lokacin sallan ya aka ga yana nema zai fita ba a samu ruwan da za a dafa ba in lokacin sanyi ne in zafi ne ba ko kundin ka za ka baka wankan ka amma in lokacin sanyi ne kaga ai dole ana buƙatar abu wani kuma yana gurin ma da ba zai ma iya samun ruwan ba tunda wani garin ba a samun ruwa sosai to in ma hakan ta faru dan kan lokacin ya wuce mutum bai sallar ba kawai shikenan sai mutum kawai sai ya taimama yawwa me kuma taimama ni ba ba iya ta ne ba sai dai ta ji ana magana wai taimama taimama tija ai ba wahala taimama idan kai niyya ka samu ƙasa lafiyayya ko tubali da yake na wannan gashi nan da a garin nan da ka buga hannunka ka samu ka shafa a fuskarka da hannu kenan yawwa da na da kika sa ta tashi ko a ni ban ci wani da kika sa ta sama ba baba ku dai a daina mu kasa dai ga ta nan duk ga ta nan a gari mai kyau ko dutse ya za a ce yaron nan mutuwa yi kuma da mutuwan ma zuwa yanzu ai da an tsinci gawarsa gaskiya ne umma an ce masu garkuwa da mutane kuma an ce ba su bane sannan an ce haɗari kuma ga motar shi an samu a cikin kogi kowai shi yana cikin motar nan shi kaɗai ne baya cikin motar nan gaskiya abin nan akwai rikitarwa a ciki ku dakata umma an ci ba ni na san ya riga ya mutu kawai gaya min ne ba a san a yi idan ko haka ne ni na tabbatar da ba a kyauta min ba domin ko ya kamata a fara gaya min domin in nima gafaransa fara shiga ta gaba dan gani nike kamar ni na gashi shi din ni na ce dole sai ya min waya gashi na zama masa sanadiyar mutuwarsa kar ki kuma faɗan wannan maganar ya za a ce ya mutu idan har ya mutu ko kowa bai gaya miki ba ni dole an gaya miki wai gaya miki masu ilimi suna mutuwa masu ilimi ba sa mutuwa ya ishe ka alhamdulillah to rike min nan ka gani ina zuwa tsaya ina zaki zai shiga cikin yin dogon littafi domin ka biya min karatu in ƙaru da wasu abubuwa aliya karatu fa ba dole sai da littafi ba ko a iya haka ma za a iya ba da shawara a faɗi wani abin da zai yi amfani a rayuwa bai kamata a ce ina zaune haka nan ba ya kamata a ce ina da miji kamar ka a ce wasu abubuwan a ce guri na ma ake zuwa ake biyawa da wasu abubuwa da sauransu bai kamata a ce in zauna haka nan ba ya kamata a ce ka yi wasu abubuwa ka bani ga dai suna abubuwa da yawa wanda zan karu da su zan amfana da su a rayuwa har wani ma ya zo ya samu albarkan haka to shikenan yanzu zauna sai a baki shawara annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawarci dukkanin musulman duniya ya ba mu hanyoyi da zamu iya samu mu inganta rayuwar mu tun daga duniya har lahira a shawarwarin da ya bayar akwai guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu mu rika yin sallah raka'a biyu nafila kafin sallar asuba ya ambata ya ce tafi duniya da abin da yake cikinta ita ake kira raka'atan alfajir sannan akwai ana so kafin ka kwanta bacci kai wuturi kin ga zaki samu maki kwanta da alwalaki kin ga riba bi kenan sannan ki lazamci yin azumi ko da kwaya uku ne kawai a kowane wata iya waɗannan amma ba dole bane sai ga mai kwaɗayin lada da neman ci a gurin Allah subhanahu wataala ya isa gode to Allah ya saka da alkhairi kaga yanzu na karo da wa'annan abubuwa kaga inda zama ne shiru haka nan kaga wa'annan abubuwa da ban karu da su gaskiya ne Allah ya saka da alkhairi mijina Allah ya hada mu a gidan aljanna amin ko kunya Ni fa fushi nake da kai. kwana da kwanaki gaba ɗaya ka watsar da ni ko so kake yi sai na bi ka inda kake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da ya zo waje ya fara da magana ba tare da ya yi sallama ba kar ka amsa masa to ustaz aka koma kenan wannan hadisin daga ina to assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, ki haƙuri kwana biyu kin ga bana zuwa wallahi mun shagaltu da karatu ne kwana biyu shi yasa gaba ɗaya bana samun lokaci ai na ga alama wata sabuwar islamiyya kenan aka buɗe, domin tun da malam duk usuri ya bar garin nan ni dai ban kara gani an buɗe wata makarantar ba ai ba wannan ba wai rabo na minallahi tsuntsu daga sama ga sashi katari muka yi Allah ya kawo mana wani bako ya sauka a gidansa Salmanu wanda Allah ya kimsa masa tarin ilimi to a kunshi muke zama muna kwankwadar ilimi gashi da warware matsaloli ai kuma ka sara akan gaba yanzu ina komawa gida zan faɗa a tura zakiya kai in ta kama ma har da babanmu za a tafi don wallahi sai dambarwa ake tayi akan a kan auren nan nata eh, gaskiya fa ya kamata kuma kin ga baban na kuma jiya da shi muka zauna zaman karatu lallai ki ce mata ta hanzari ta je don ni ba Allah nan kullum muka zauna karatu gani nake kamar ba za mu ƙara waye gari da shi ba kuma wani abun mamaki dafa gaba ɗaya an zata ma mahaukaci ne har ana cewa a kore shi daga garin amma kuma abin mamaki in yana baki ilimi ina komawa gida zan faɗa za a tura ta wallahi yau ba ragowar makanin nan <laughs> <laughs> kai daɗi na da kai ci. Ya ka zubo abinci kake ta ci baka tashe ni na zubo maka ba. Ai sai ka tashe ni in zubo maka bai kamata ka zuba da kanka ba. Sono ina dawo gidan nan. In dinga faman kwaɗa sallama. Biki jin kin fito ba. Kuma kin san hali na a yaushe nake dawo cikin gidan nan ko? tsakanin da Allah ya zan yi. Abincin nan kawai tura shi nake saboda tsabar daɗin da yi. <laughs> aliya aliya aliya kya huwa in ji indiya me faru nan nake son ka karanta mu da karatun zan yi beli waya jiba alaihi mhm. yana waje ba ga mai hankali mhm. ya kiyaye harshensa mhm. daga alfasha da mummunan zance da rantsarantsan rantsan sakin aure da tsawatarwa musulmi da wulakanta shi da zaginsa da tsoratar da shi ba tare da mm, mm, mm. haƙƙin shari'a ba haramun ne dai ko ka sani eh gaskiya ne shi ma haramun ne auto ya isa astagfirullah na tuba ba zan kuma ba insha Allah ba za a sake tsoratar da ke ba Aliya. Na manta so kin falkan? lafiya na jiki kina ta dariya ke kadai da wannan uban dare kawai ina zo ne sai na tuna wata rana lokacin da dan malam yake da ran shi da lafiya ranar da na sa kayan nan shine kawai yanzu ina zaune abin ya faɗo mun ƙarai sai nake tuna nake jin daɗi ba komai bane an ta soyo ba komai wallahi ni wallahi kin fara bani tsoro na zata kin haƙura kin yi kwalliya ki na yi na da ke ki ci abinci kin ki cin abinci ki tashi cikin dare ki dinga dariya sai ka ce wacce ta yi gamu anya ko haliya ke kaɗai ce maganan abinci da ki yi min tayin abinci ki ce in zo in ci abinci ba na ki bane ina dai kawai janki ne azumin nan da nike yi ne a wata su uku shine nike duk kwanan nan shi yasa kike ganin ba na cin abinci amma babu abin da yake hana ni cin abinci an ta soyuwa to ubangiji Allah ya yi miki dai Allah kuma ubangiji ya kawo miki saukin wannan al'amari yanzu ki taimaka ki kwanta don Allah don annabi amin ni dai kawai abin da nake so da ke ki tsaya na addu'a Thank you.